Zauren matasa. Masu raro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar. musamman ma dai karamar hukumar isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama makon jiya bilyaminu umar na kasari na magana ne kan yadda ya dace a ja matasa a jika don ɗora su kan turba mai kyau daga waɗanda suka samu madafun iko da hakan zai sa a samu sakamako mai ma'ana maimakon barin ɗabi'ar fafa gora ranar tafiya matasan sun haɗa da activist hassan binanci musa yahaya muhammad comrade umar bello da'in Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhussaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. duk wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ciyar da kasar nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa to ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau mu kuma yanzu muke hawa me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana goben mu ba domin mu za ta amfana saboda mu muke matasan nan mu muke da karfi a jika mu muke da shekarun da muke da karfin iya aiwatar da kuma menene matasa ku da ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro ta hanyar tallafa jama'an tsaro da bayanan da za su taimaka musu wajen kaiwa ga nasara a wannan matsala na farko kenan na biyu mostly za ka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala me yasa ba za mu dinga shirya taruka ba domin wayan matasan mu matsalar nan akan irin wannan tsatsauran ra'ayi da makamantansu idan kila cikin mutum ɗari idan aka shirya taron aka waye musu da kai illa akwai masu niyya aiwatarwa cikin mutum ɗari alal misali aka samu mutum goma kaga matsalan ta ragu kuma za a samu mafuta to ni na ganin idan aka aiwatar da wannan sha Allah goban mu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana kuma wannan takin da aka daɗe ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goban ta zamo tamu mulki Najeriya mulki jin Sokoto Najeriya ma ta kasance na nahiyar Afirka kamar yadda ake mata take Aminu Aminu akwai abin da ka faɗa wanda ya min nake ya burge na matasa hawa suke su ko watakila waɗanda suke gaba wato sun gangaro <laughs> akwai wato eh. Eh, wanda ya gangaro ya san ya gangaro wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan eh, ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin a ah, ai su yanzu ba lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da karfin iya aiwatarwa mu idan muka har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara ƙasar mu ta ci gaba mu za ta amfana mu za mu gina Najeriya a matsayin mu na matasa saboda yanzu ne ne muke da namu lokacin saboda aka samu duk lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35 to fa lokacin yake da karfin iya aiwatarwa da matin kare duk wani abu sabanin idan mutum ya haura 40 din nan to ya fara gangara za ga daga nan yi rashin lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda za mu je <laughs> Williaminu Umar na gasari. Na, eh to mafita kusan sauran matasa sun faɗa. Ƙarin bayan da zan yi a kan nan shine na farko dai musamman gefen 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar. Idan na ce menene gobe za ta haifar, kada su lalata ƙwaƙwalwar matasa kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba su ba iya zama tare da su su wannan abin zai iya shafar 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kansu ba za su samu zaman lafiyar da suke bukata ba saboda shi mulki yana da lokaci so kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru kaga daga baya kuma ah, zai dawo ya kasance kana da dan ah, kusan mafita wanda kuma kana da damar da zaka samar da mafita ga wannan lokacin baka yi amfani da wannan damar ba su kaga akwai bukatan su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar wayannan matasan dai su ne a shugabannin gobe kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa a jawo su a cikin shugabanci ko wani bangare wanda hakan zai sa tun suna a ƙananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci hakan zai ƙara ƙarfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi za su yi shugabanci kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi idan muka duba a lokutan baya kusan waɗanda suka gyara najeriya fa suna cikin shekarun matasantaka ne wanda kuma yanzu za a ga kusan sai 'yan shekara sittin saba'in su ne ake ganin su suke gyara najeriya mm, don ko wanda yana shekara yana talatin da biyu ma ya mulkin najeriya ai so ka gani so amma yanzu kusan yanzu ka duba wasu ma kusan lafiyar su ne ma kawai suke kusan kokarin nema ba ma ko kusan shugabancin ne suka sa gaba ba saboda suna za sun cimma gurin da suke so suna kan kujerun mulki su za ga kuma daga baya tsufa ya zo ko kuma kasawa gajiya ta shigo su za ga kuma daga baya ba iya wannan jiganiyar yau ciwo gobe lafiya kaga haka za a kare kusan abubuwan ba za a ce komai ba ne. Yana <laughs> liwaye da <laughs> Ali ya fita. To ina uh, Abdulaziz Muhammad Asana. <laughs> Ah, Ma'an Nasar ni abin da nake gani mafita shine gaskiya tun farko a sasi ya kamata a ce tun wurin ba da tarbiyyar nan waye su kula wurin ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari da kuma kula da su da mu'amala su da wa'annan irin mutane ya kamata su yi mu'amala da su bayan haka nan kuma shine shugabanni kamar yadda ake ta faɗi so su yi adalci akan waɗanda suke mulki mu kuma waɗanda ake mulki mu kuma kuma ko yaushe mu kwatanta yin adalci ga shugabannin nan idan sun da suka yi daidai abin da kan suka yi daidai mu yaba musu mu tabbatar su akan na cewa su yi wannan daidai su kuma su kasance masu ɗaukar shawarwari na gari wanda duk lokacin da aka ga su yi wani abu wanda ya ba su buɗe wani sashi wanda na sauraron korafe-korafen mutane da kuma sauraron shawarwari wanda idan aka yi haka insha Allah za a samu fita da yarda Allah. umul umm Kairi Abdullahi. Na'am. Yau ni dai kira na yanzu ga matasa shi ne. Ina kira ga matasa su dogara da kansu su nemi sana'a komai kankantar ta shi zai kara jayar da su daga miyagun abubuwa irin shaye-shaye daban ga siyasa. Ina kira gare su da su nemi sana'a komai kankantar ta. Dan a kwanakin baya ma akwai wata kungiya ta da muka je muka ba matasa sai da muka ba matasa taimako daga baya sai gashi ko da muka koma mu aza su kan sana'o'i mun ba su sana'o'i wasu su yi faci wasu mun kai su wurin gyaran mashin ko da muka dawo muka tarar da wasu akan rumfa siyasa sun koma inda muka ɗauko su kaga ba daɗi sun watsar da sana'ar kenan sun watsar da sana'a shi guda ma da muka je muka tambaye shi ina injimin da muka bashi na faci cewa ya sayar <laughs> shi wanda muka kai wurin mai gyara wurin mai koyon gyaran mashin shi dai ya ce can yana zuwa can ba daɗewa ba yakan yana zuwa yana iya sati biyu bai zo ba to karama ɗaya da muka kai shi wurin gyaran manyan motoci shi ya dage saboda kullum baban shi ke ɗaukar shi da mashin ya kai shi mm. in marece ya yi baban shi in ya dawo kasuwa ya biyo ya ɗauko shi siyo gida amma su ga saura sun koma cikin banga siyasa kuma cikin muka ɗauko su muka taimaka musu saboda mu jayar da suwa su dogara da kansu saboda idan suna dogara da kansu ta'addanci zai yi. zai kauce daga idanunsu. Hmm, haka ne comrade umar bello da'in ah, assalamu alaikum ah, to a gaskiya ni akwai abubuwa guda biyu da na ganin su an mahita wanda kuma tun asalin harko ya kamata a ce an kula su ban mancewa tun lokacin da ina karami kwarai ko firamari ban gama ba hulawa ga ina dogon hula abokina in babana ya gani da sai ya ce eh, ina ka zo da hulaga. matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗora. A madadin matasan na jihar Sokoto, ni Nasiru Adamu Eli kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai Allah ya kai mu wani makon. Wassalamu alaikum.